Daraktan hukumar da ke inganta zaman lafiya a jihar Plateau, Mr. Joseph Lengman, ya ce biyo bayan rikicin da jihar Plateau ta samu kanta a shekarun baya da kuma waɗanda suka taso a cikin 'yan kwanakin nan da ke neman mai da hannun agogo baya a bangaren tsaron jihar. Suka ga ya kyautu su yi wani tsari da zai zama musu alƙibla wajen gano musabbabin rikicin da matakan da za a bi wajen magance shi da hana sake aukuwarsa. Ya zama cewa ya kamata a samu wata shiri na musamman yadda za a duba a gane menene ke kawo tashin hankali a wannan jiha da har ya fishe kusan shekara goma goma sha biyar menene matsalolin yaya matsalolin suke su wane ne suke kawo wannan tazoma aka zauna aka yi wannan bincike na musamman muka kawo kungiyoyi daban-daban na gwamnati da kuma ba na gwamnati ba domin mu ga yadda za a yi a shirya ita wannan tafiya yadda kowa zai tofa yawursa a ga kowa zai iya rawarsa domin a ganin cewa an samu zaman lafiya na kwarai ba irin irin zaman lafiya da yau za a samu sai gobe a kuma tazuma ba ita wannan ah, kundin ko kuma shiri ko tsari na musamman na shekara biyar ne eh ita wannan takarda ba za ta ka zaman lafiya haka kawai ba dole mutane su yi aiki da ita a dole mutane kuma su goya mata baya domin a ga yadda za a ci ma burayen ababen da suke kawo damuwa nan da shekara biyar za mu iya zo mu juya baya mu ce to me aka yi me muka yi menene ribar mu za mu duba kuma a ga ribar a ga yadda take in akwai ma wata abin da yan rata ko kuma wata yadda matsaloli za mu ga yadda za mu magance su. Daraktan hukumar inganta zaman lafiya kenan a jihar Plateau Mr. Joseph Langman a makon da ya gabata ne dai gwamnatin jihar Filato ta ayyana dokar takaita zirga-zirga a karamar hukumar Basa bayan yamutsin da ya yi sanadin rasa rayuka da dukiyoyi da dama. Shugaban kungiyar raya kabilar Irigwe, Mr. Sunday Abdu, ya ce duk da dokar takaita zirga-zirgan ana kai hare-hare wa al'ummarsu. Mun yi kokari, mu mun roki Fulanin nan. har sarkinmu ya roke su na ce musu wa idan matsala ta samu to ai hakuri mu daidaita a daina wannan kashe-kashen an zauna an yi yarjejeniya da mu mutane da fulani aka sa kwamiti an rubuta cewa tun da ku ‘yan uwanmu ne abokan zama muna hulda tare ga sharudodin da muke da su, to kowa ya sa hannu. Hausawan garin Mayango da Nakwal sun sa hannu, sun yadda don a yi zaman lafiya. Irigwe sun sa hannu, an zo gefen Fulani sun ki sa hannu. To me ya faru har yau har gobe sun ki su sa hannu. ban sani ba me suke nema. Shiko shugaban kungiyar makiyaya ta miyatti Allah reshen karamar hukumar basa Umar da kare Yace yin adalci ga kowane bangare ne kadai zai tabbatar da zaman lafiya a yankin. Muna goyon bayan zaman lafiya ɗari bisa ɗari domin ba fulani mu ne nan nan ake da wannan faɗan ba amma mu abin da yake damun mu sai mu din kuma wanda muna wajen sai su dinga aiko da jami'an tsaro su je wajen Abuja suna kai magana a wajen DSS ai wane in sun son ka kawai sai su ce ai wane shine mahari shi yake kashe mu sai a zo gidaggajin fulani ana ta kama yaran mu ana tafi da su da daddare to ina kira da gwamnatin tarayya in an kawo mata magana ta yi bincike in mutum ba an same shi da makami ba kama shi a jiya sare shi ba daidai bane wannan ba adalci bane a halin da ake ciki dai karamar hukumar basa ta nada kwamiti mai mutum 21 da zai binciko musabbabin tashin rikicin da matakan magance shi Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Ku yarda da 'yan uwa banda kushi ko zagin wani. Masifa babu kyau tun da an yi a baya ko mun gani. sai ku ce an tashi kallau yau lafiya